a wannan guri albarka a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan karatu na littafin ashifa yau shida ga watan rajab shekara ta 1444 hijira na muhammad sallallahu alaihi daga makka zuwa madina wanda hakan ya daidai da 28 ga watan daya shekara ta 2023 shekarar miladiya a wannan darasi shine darasi na goma sha bakwai a jerin darussanmu na wannan littafi wanda kuma shi ne za mu yi shi a cikin fasali na goma fasali na ƙarshe kenan a babi na farko na cikin wannan littafi ɗin kenan a muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗa muna roƙon shi subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji muna roƙon shi subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin ladan a malaice alfaslu al'ashir ya rubuta alfasul tasi wannan kuskure ne kuskure ne na bugu ma'ana alfasul ashir ne sai a gyara domin abin da muka karanta a mako inda ya gabata shine alfasul tasi wannan alfasul ashir ne sai a gyara kuskure ne na bugu a duba shafi na 51 shafi na 51 mai kuma alfasul tasi alfasul ashir da 51 maimakon alfasul tasi da yasa sai a gyara a sama sa alfasul ashir saboda shi ne fasali na karshe fasali na goma kenan fima azharahu Allah ta'ala cikin abinda Allah madaukakin sarki ya fito da shi fili fi kitabihil aziz a cikin littafinsa mabuwayin littafi shine Qur'ani mai girma min karamatihi alaihi na daga girmar girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen shi wa makanatihi indahu da kuma matsayinsa a wajensa subhanahu wata'ala wa ma khassahu bihi da kuma abin da ya keɓance shi da shi min zalika na daga haka din siwa man tazama fi ma zakarnahu min qabl sabanin abin da ya jerantu cikin abin da muka ambata a baya ma'ana a baya ya ambace su abubuwa da suke gwada karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah da matsayinsa to anan kuma zai ambaci irin wannan din amma ba irin wancan da ya gabata a baya ba shi yasa abin da yake ci kuma siwa banda banda wanda ya gabata a baya saboda ka wannan fasalin kamar khulasa ne ko kuma talkhisi ne da dukkan abin da ya gabata timin zalika yana daga cikin wannan girmamawa da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi a wajen Allah ma qassahu ta'ala abinda Allah madaukakin sarki ya labarta min qissatil isra na kissan isra'i da miraji fi surati subhana a cikin surati subhana ko dai a ce suratu subhana ko kuma a ce suratul isra ana kiranta suratu subhana saboda Allah ya buɗe da subhana alladhi asra bi abdi ko kuma ka ce suratul isra saboda lafazin asra din ko kuma an yi labarin isra'i a ciki amma dai ta fi shahara da suratul isra wan najmi da kuma suratul najm ma'ana na daga cikin karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah da matsayinsa a wajensa shine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 saboda ka wannan isra'i da miraji yana gwada wato ainihin karamar manzon Allah sallallahu alaihi a wajen Allah da kuma matsayinsa sallallahu alaihi wasallam wajen Allah subhanahu wataala domin kuwa an zo an ɗauke shi wannan abu ya faru kuma a makka karshe karshen rayuwar makka ko shekara kamar ta goma ko ta sha ɗaya a makka bayan annabta aka zo mala'iku suka zo da daddare kaman a mafarki ya ji ana cewa suna cewa ai na tsakiyar mutanen nan ne shi za mu ɗauka aka zo aka ɗauke shi sallallahu alaihi wasallam aka buɗe kirjinsa aka wanke kirjin aka cika shi da imani da tausayi da rahma aka sanya abin da ruwan zanzam aka wanke shi aka cika shi da tausayi da imani da rahma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo mishi buraka ya hau wani abun hawa ko kamar alfadari kashi nan dai an siffanta shi hadisi mai tsayin nan suka hau daga nan Kaaba ko kuma Masjidil Haram zuwa Masjidil Aqsa Palestine kenan duka a wani yanki na dare suka je da malaika Jibrilu suka je wato ainihin nan a Baitul Maqdis manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tara mishi dukkanin annabawa dukkaninsu da suka gabace shi ya gansu kuma aka sanya shi ya jagorance su sallah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah ya jagoranci dukkanin annabawan har da annabi Adamu alaihi salam har da annabi Ibrahim alaihi salam dukkanin su ya jagorance su yi musu sallah domin a gwada wa duniya a gwada wa su annabawan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine imamin su shine shugaban su sallallahu alaihi wasallam to kaga daga nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya dauke shi shi da malaika jibril suka yi sama suka tafi sama ta daya suka je ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai har suka wuce sama ta bakwai din har suka je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji har sidratul muntaha magariyar tikewa ko eh, sidratul muntaha domin duk abin da duk wani ilimi da dan adam yake da shi ko wani halitta da yake da shi to lalle dai abin da ya sidratul muntaha abin da yake bayan nan babu wanda ya san shi sai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai shi ya sidratul muntaha a cikin suratul najm kamar yadda aka faɗa a sama ta farko ya zo sallallahu alaihi wasallam shi da malaka jibril suka kwankwasa aka ce wane ne ya ce ah, mala'ika jibril ne aka ce waye tare da kai ce annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya ce an aika masa ya zo ne suka ce ya ce eh sai suka bude yana shiga aka yi mishi marhaba aka mishi maraba da zuwa aka ce annabi na karshe annabi mai albarka kaza kaza yaga ga wasu daga cikin annabawa a wajen kamar annabi adam daga wasu daga cikin annabawa a wasu hadisan aka nuna mishi wasu abubuwa ya gansu fi sa Allah yake cewa laqad ra'a min ayati rabbil kubra hakika ya gani daga cikin ayoyin ubangijinsa masu girma a cikin suratul isra ke cewa li nuriyahu min ayatina domin mu nuna masa mu nuna masa wani abu daga cikin ayoyinmu na ban mamaki to kaga ya gani daga sama ta daya daga nan ya sallama ya gaisa da annabawan da suke wajen ya tsallaka ya tafi sama ta biyu nan ma dai suka kwankwasa aka bude musu a suka shiga aka yi musu albishir da maraba nan ma dai ya ga wani wasu daga cikin annabawan kamar annabi yaya da annabi isa a kowace sama akwai annabawan da ya gani sallallahu alaihi wasallam har ya wuce wato ainihin sama ta bakwai wanda malamai suka ce anan ne haɗu da annabi musa alaihi salam annabi musa suka ce ya samu wannan ɗaukaka saboda ya samu girmamawa da yin magana kallon allah musa ta magana da allah subhanahu wa ta'ala ya da shi kuma yana nan duniya to ya samu wannan matsayi ya shi a sama ta bakwai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi kuma suka gaisa daga nan ne manzo allah sallallahu alaihi wasallama har ya je inda ya je kuma Allah subhanahu ta'ala ya bashi salloli a wannan lokaci ya dawo da su to da ya zo dawowa sai ya biyo ta wajen annabi Musa annabi Musa ya tambaye shi menene menene ubangijin ka ya umarce ka da shi ke cewa ai ya umarce da salloli guda hamsin to sai annabi Musa yake ce masa a cikin kisar ka koma lalle ka roki ubangijin ka ya maka afuwa domin mutanen ka ba za su iya salloli hamsin a yini ɗaya ba domin nayi maya da mutanen bani Isra'il kafin ka na ga yadda ake mu'amala da jama'a da wahalar sha'anin al'umma saboda ka koma ka nemi afuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya kalli malaika jibril kamar yana neman shawarar shi malaika jibril ya ce eh kai wannan shawaran da annabi Musa ya baka a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koma sai aka rage mishi suka koma arba'in. ya sake dawowa dai bai gushe ba annabi Musa yana ce mishi ya koma ya koma har sallolin suka zama saura salloli guda biyar kai a salloli biyar din ba an ba na manta ba annabi Musa yake ce masa ka koma ba lalle bane al'umman ka su iya ba ka koma ka nemi ragi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya da nauyi saboda haka ya sauko a hakan shine Allah subhanahu wataala ya ce a ce masa an hukunta sallolin ga sunan guda biyar ne amma kuma an ba al'umma ladan salloli hamsin ma damar sun yi sallolin yadda ya kamata saboda haka sai aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce annabi Musa shi daɗin ganin fuskar manzon Allah ki shi sa ya ringa sashi yana komawa saboda manzo Allah ya ji yayin munajati da Allah subhanahu wataala akwai sabani shin ya ga Allah ko bai gan shi ba akwai sabani zancen da dai malaman malami masu ilimi masu ilimin tafsiri da ilimin hadisi da malaman bincike da kokofi suka ce shine ya ga malaika jibril amma bai ga Allah ba kuma an tambaye shi wasu nasu sun aka ce kaga Allah ya ce a'a ai Allah haske ne ta ya zan gan shi amma kuma wasu daga cikin eh, sahabbai da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ya ga Allah subhanahu wataala wallahu alam amma dai abin da ya firin jaye ya gare malaka jibrilu amma kuma ya ga manya manya daga cikin ayoyin Allah to wasu ka ce annan Musa abin da yasa ya ringa sa shi ya ringa zuwa yana wai yana ganin wannan hasken a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi bai karbo sallah ya dawo da ita duniya sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani bangare fa na dare wani dan lokaci da wasu kira bai fi awa ɗaya ba ko da makamancin haka da ya dawo kuma ya faɗa sai wa mutane suka kiyarda musamman kafirai suka ce mutumin nan naku lalle abin nashi ya gawurta har ma yana cewa wai ya je sama ta ɗaya ta biyu har ta bakwai kuma a dare ɗaya kuma yanzu da safe ko da asuba yana bamu labari kai wannan labari nashi kaza kaza har suka zo suka samu sayyidina abubakar suka ce mishi gafa abin da mutumin nan naka yake faɗa sai yi sayyidina abubakar yake musu manzon Allah ya faɗi haka yace eh to na gaskata shi in dai manzon Allah ne faɗa to ko wani abu ne da ya fi haka ban mamaki ya faɗa to gaskiya ne sayyidina isa ake ta masa as-siddiq ko saboda gaskatawa kafin ma manzon Allah ya gaya masa shi ya riga da ya gaskata to kaga wannan babu wani dan adam da ya taba samun wannan karama ko kuma wannan matsayi a wajen Allah subhanahu wataala duk annabawa Allah subhanahu wataala ya saukar musu da wahayin su ne a cikin littattafan su amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka gayyace shi ya jagoranci annabawa ya mutu sallah sannan ya je sammai duka dukan su guda bakwai din har ya wuce masu wannan ya ishe shi matsayi da girma a wajen Allah subhanahu wataala sannan wannan yana gwada girma da matsayi na sallah domin ita sallah duk wasu ibadu Allah subhanahu wataala ya sauko da su a nan duniya a cikin alkur'ani zakka ne aikin hajji ne duk an ambace su a cikin alkur'ani amma ita sallah sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo ta shi saboda wannan yana gwada muhimmancin ta da matsayinta da kuma wato ainihin girman sha'anin sallah shi yasa sallah ba a wasa da ita shi yasa ya tabbata a hadisi cewa duk wanda aka bincike shi a cikin sallah aka samu sallah ta yi kyau to duk abin da zai zo bayan zai mishi sauki kuma aka ce ita ce za a fara tambaya a cikin haƙoƙin da ke tsakanin bawa da ubangiji sallah za a fara tambaya idan aka samu sallah ta yi kyau to shikenan wato ainihin a sauran abin da zai biyo bayan to mutum in ya sa zai samu afuwa in dai sallah ta yi kyau domin sallah tana da wahala sai mai haƙuri ne zai iya yin tana mai metuwa sau biyar a yi yini kuma kafin a yi ta akwai buƙatar wani shirri a yi alwala a zama a cikin tsafta da wato ainihin ga sharuɗan yadda za a yi ta ga yadda ake so a yi ta da sauransu kuma tana maimaituwa to duk wanda yake da hakuri zai iya yin sallah wannan yana gwada yana da tsoron Allah subhanahu ta'ala shi yasa Qur'ani Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salah wa hala kabiratun illa 'alal khashi'in domin sallah babbar aba ce sai dai ga masu tsoron Allah masu kaskantar da ke su ne suke ganin sallah watakila ba za ta ba su wala amma duk mutumin da ba shi da takawa za ka ga ba zai iya yin sallah ba in yi azhar ba zai la'asar zai ringa skipping ko kuma ba zai yi a cikin jam'i ba sai ya gama harkokinsa in ya zo kwanciya sai ya haɗa sallolin gaba ɗaya ko ba ruwan shi ko kuma in an gan shi in ba a gan shi ba zai yi ba saboda baya tsoron Allah amma shi mai tsoron Allah duk lokacin da ma lokacin sallah yayi su jikinsa ya gaya masa cewa yanayi na sallah ba ya taho sai kaga kokarin sa ya za a yi kada jam'i ya kubuce masa kokarin sa ya za a yi ya samu yanda zai yi sallah a cikin jam'i to wannan alamun ne na takawa da tsoron Allah subhanahu wataala saboda haka sallah al'amarin ta babba ne to wannan kissa ta um, Isra'i da Mi'raji da ta zo a cikin suratul Isra da suratul Najm lallai ta gwada matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqadi iyad yayi ishara zuwa gare shi yace min zalika ma qassahu ta'ala abinda Allah ya labarta min qissatil Isra na kissan Isra'i a cikin wato ainihin suratul Subhana da kuma An-Najm suratul Najm shine al-Busiri yake cewa surita min haramin laylan ila haramin kama sar al-badru fi darin fi darin eh, karshen baiti yace an yi tafiya da kai daga harami zuwa wani harami ma'ana daga makka zuwa baitul maqdis domin makka harami ne baitul maqdis zama harami ne kamar yadda dare wata dan daren goma sha hudu yake tafiya a cikin dare sallallahu alaihi wasallam yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga daga makka zuwa baitul maqdis ma ga tafiya ce mai nisa ko da a jirgin sama za a yi tafiya kuwa to wannan yana gwada matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa man tawata alaihi alqissa da abinda da kissar ta ta nado ta tattaro min azimi manzilati na daga girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qurbihi da kusancinsa da Allah subhanahu wataala wa mushahadatihi da kuma da yaga ga ma shahada abin da ya gani min al ajaib na abin mamaki domin Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya gani daga cikin ayoyin ubangijinsa masu girma daga cikin ayoyi masu girman ya ga sidratul munta magariyar take manzon Allah ya siffanta yanda magariyar take ya ga mala'ika jibril a cikin siffarsa ta halittarsa da fuka-fukansa guda 600 wanda ba za mu iya juriya ba muka ganshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kogi ya tsau bai ba mun gane ko ya ga annabawa kaga ai yana daga cikin ayoyi wasu wasu mutane sun rayu kafin ka da shekaru dubbai kuma yanzu ka gansu kaga wannan yana daga cikin manyan ayoyin Allah subhanahu wataala in ba mutum mai matsayi ba za a nuna mishi waɗannan bayan Allah wanda ba ordinary mutane bane annabawan Allah masu girma daga ciki hadda, da ulul azmi minar rusuli akwai annabi Ibrahim a cikin su akwai annabi Musa akwai annabi Isa akwai annabi Nuhu alaihi salam misali li ya gansu har ya jagorance su masalla kaga wannan yana gwada manya manyan ayoyi ya ga aljanna ya ga wuta ko aljanna kai ba ma aljanna ba ya ma shige ta ko sai an mutu ake shiga aljanna amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige ta ya ganta sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga wuta har ya ba da labarin wutan yadda take ya ba da labarin aljanna cewa wasu mutane suna aljanna saboda kaza wasu mutane kuma sun shiga wuta saboda kaza har yake cewa ya ga wuta sai ya ga waɗanda suka fi yawa a cikin ta mata ne ko ya ce ya ga kuma aljanna sai ya ga wanda suka fi yawa a cikin da talakawa ne a ce talauci ma yana da rana jama'a ko eh wanda suka fi yawa a cikin aljanna ya ce wai talakawa ne wanda ba su da kosisi saboda su ba su da abin da zai tare su balantana ya ta musu hisabi ko hadisi ya zo cewa mawadata wanda suke da dukiya mai kyau ma za su iya yin shekara ɗari biyar ana musu bincike ko ya ka samu ta ya ka kashe ya aka yi to shi kuma wanda ba shi da ko siti kai wucewarsa zai yi ko ko yanzu ne a ya faɗi wanda ba shi da jaka ko mutum ya ɗauko wata yar briefcase sai ya eh, karama ba komai a ciki binciken shi ba wahala kai wucewa za amma an ka kwaso kayayyaki da yawa a ta bincikawa a har wasu ma a ce kai wannan ba mu da space a jirgin sai dai ka sa su a kago ko na abu makamancin haka kaga ko a ya sai a ɓata maka lokaci to haka kuma al'amarin yake wato ainihin a lahira saboda haka manzon Allah daga cikin abin da ya gani ya ga aljanna kuma ya ga wuta nam ya karu ɗari biyar irin shekarun Allah kuma wa inam wa inda yamma eh, inda rabbika alf sanatin mimma ta'udun ba rana ɗaya kamar shekara dubu nam wannan ingantaccen hadisi ne kwarai da gaske to kaga wannan ah, mu da muke so eh, aka samu na kuɗin dukiya mu tara kuɗi to sai mutum ya tara a hankali ko sai ya kula wajen tarawa ya yi kokari ya gaya abin da ya kamata kada kuma ya je a tare shi ya zama in ya samu ya sha ma dai zai bata lokaci wasu da yake rainawa wasu wuce abin sun dade ma a cikin aljanna suna wata yawa to haka manzo Allah sallallahu alaihi faɗa hadisin yana da bada tsoro musamman ga su mawadata da kuma iyayen mu mata tunda aka ce sun fi yawa a cikin wuta to kaga sai su kula har ma aka tambaye shi to me yasa sai ce ai su din suna yawan wato ainihin butulcewa a mu'amala da kuma kirkin da mazajen su suke musu suna da irin wannan suna da kafircewa ashira da wani abu makamancin haka kuma muka lura ko a kula da addini mata suna da rauni fiye da maza wallahu alam ba wai muna sukan jinsin bane amma in ka lura haka ne kafin ka samu tsayayya akan addini mace tsayayya guda ɗaya sai ka samu namiji goma ko ashirin saboda su an sanya musu son ado da son duniya da son kyale-kyale haka mata suke abu kaɗan sai ya ɗauke mace hankali ta manta ma ba ta yi sallah ba ko kuma na abu makamancin haka saboda haka lallai ya ga shi ne ya ce wa mashahadatihi ma shahada da abin da ya gani ma shahada abin da ya gani min al'ajayib na daga ababan mamaki duk ya gansu sallallahu alaihi wa sallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa sahabbansa law ta'lamuna ma alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga duk abin da ake jin tsoron ya gan shi duk abin da ake so kuma na rahma da falala da jin daɗi shi ma ya gan shi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa min dalika yana daga cikin wannan girmamawa da Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam ismatuhu minan nas Allah ya bashi kariya da katanga daga mutane masu nufinsa da sharri waɗanda suke neman su zubar da jininsa ko su ci masa mutunci ko kuma su kashe shi Allah subhanahu Ta'ala ya bashi isma bi qaulihi ta'ala da fadin Allah subhanahu Ta'ala wallahu ya'simuka minan nas Allah subhanahu Ta'ala zai kare ka daga mutane ko <clears throat> zai kare ka daga mutane malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kasance saboda irin barazana da yake fuskanta so da yawa baya bacci sai da masu gadi wasu daga cikin sahabbai suna gadin sa da makami a hannunsu sannan ya samu saboda barazana na cewa zamu zo mu kashe ka zamu zo mu maka kaza zamu zo mu maka kaza sallah sai lokacin da aka ce masa wallahu ya ayyuhan ya ayyuhan rasulu ko balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo aka kira shi da girmamawa ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata idan ka tsaya baka isar ba to baka isar da risalar Allah ba sai Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane daga nan manzo Allah sarki ce kada kowa ma ya sake zuwa ya ce zai gane shi Allah ya riga da ya ce zai kare shi shikenan ya zama ba ruwan shi ko a ina ma baccin shi ki har a masallaci zuwa yake bacci sallallahu alaihi saboda Allah ya riga da ya dau alƙawarin zai kare shi to duk abin da aka yi na cutar da shi sai Allah ya sanar da shi sallallahu alaihi wa sallam wannan ayar lokacin da muna karatun allo sai su samu ta rubutawa malamin da ce wasu su kawo a rubuta musu wai maganin kariya ne <laughs> to wallahi Allah ka yafe mana saboda haka ai ta rubuta a rubuta kafa dubu ko kafa kaza a ce wai maganin kariya maganin kariya ne to kaje ga asalin abun lalle kariyan ne akan haka ta sauka to su kuma kawai su ce a ringa rubutawa a ringa sha to wani lokaci in baka san abu ba gwargwadon iyaniyanka sai Allah ya taimake ka akai in bai kyau ne sai Allah in mara kyau ne sai shedan ya shiga sai ka samu abun wallahu a'lam to saboda haka dai wannan shine asalin wannan aya da aka saukar da saboda haka in ba manzon Allah ba wane ne ya samu wannan matsayin aka saukar da aya aka ce kama kwantar da hankalinka Allah zai kare ka daga dukkan abin da kake jin tsoro ka ci gaba da isar da risalar sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta 67 kenan a cikin suratul maida wa qaulihi ta'ala yana daga cikin matsayinsa da girmansa da wato ainihin karamarsa a wajen Allah subhanahu wataala shine fadin Allah subhanahu wataala wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa wallahu khairul makirin wannan magana ne akan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa yin hijira ko kuma zai hijira kafirai sun rasa inda za su yi da shi kullum a makka addinin sa ci gaba yake duk wanda ya zo daga baki in ya gan shi sai ce wannan abin da yake faɗa ba sihiri bane kuma ba tatsuniya wannan abin akwai gaskiya a ciki mutane suna ta musulunci sai kuma shawa da kafiran makka suna ganin barazana ne a gare su ya za a yi ya samu irin wannan karbuwa ai su da suke da matsayi za a daina ganin girman su da matsayin su suka rasa yanda za su suka yi mitin akan bari su yi mitin na karshe akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su yi mitin na karshe su waraka suka taru dukkanin su Abu Jahil su duk suka taru Iblis da ya ji labari shi kuma sai ya zo a siffan wani tsoho dattijo haka za su shiga wajen taron nasu ya ce musu ya musu magana ya ce ni ma ina son shiga ta suka ce kai waye ne ce ai bai gaya musu shi Iblis bane ko ya gaya musu shi dai mutum ne daga najidu can shi shine kamar capital na na Saudi Arabia yanzu daga can yake ya ji labarin abin da za su yi saboda kiyayyarsa da annabi shi ma ya zo zai taimake su akwai shawaran da zai ba su yana da experience suka ce a wannan ai <laughs> suka yi maraba da shi suka ce mu shiga aka shiga wajen mitin da shi shi iblis aka yake to ba su gane shi bane ba saboda haka da aka shiga suka yi ta kawo ra'ayoyi wasu su ce abin da za a yi kawai a kore shi daga cikin garin sai iblis ya ce musu a ko kun kore shi ma in yaje wasu za su su bashi mafaka addinin sa ya karfi ya zo ya kore ku a makkan ya kwace makkan sai su ce eh wannan gaskiya ne wannan abin da ya faɗa wannan ra'ayin ba daidai bane abin da tsohon nan ya faɗa gaskiya ne sai su sake canjawa har suka zo Abu la'anan la'ananne babban la'ananne Abu Jahal Abu sai ke cewa abin da zamu yanzu shine kowace kabila daga cikin kabilar Qurayshawa ta kawo saurayi wanda yake matashi mai jin karfi a kowace kabila ta kawo mu ba su takuba masu kyau masu kaifi su je su sare shi da takobi ɗaya da harshe ɗaya saboda haka jininsa sai ya watsu a cikin kabilar kureshawa gaba ɗaya duk duniya ba wanda zai iya ɗaukan fansa shikenan mun gama da shi mun huta to sai iblis ya ce musu wannan shine ra'ayi ji shedan sai ya ce musu wannan shine ra'ayi ba san iblis ba mun gane ko to kaga wannan ƙarshen makirci kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba suna gama mitin din akan adaran za su yi sai Allah ya turo mala'ika jibril ya gaya mishi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa gafa abin da suka yi malaka jibril ya ce Allah ya ce ma an umarce ni kada ka kwana a makwancinka da kake kwana a wata ruwayar sai yasa aka kira Ali bin Abi Talib aka ce ya kwanta ya lulluba da mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu ba su iya kashe Ali bin Abi Talib saboda dan gata ne ba su iya kashe shi ba baban sa yana nan sannan gashi dan gata ne bayan da za su yi to sai a saboda haka suka yi wannan sai suka yi kokari su zo su zartar da wannan abu baffan shi bayan malaika jibril ya gaya masa baffan sa abu talib yanda yake kauna annabi sallallahu alaihi wasallam sai sauri ya ruga ya zai same shi yace ka ji abin da qurayshawa ko suke yin shawara akan ka kuwa yace na yace naji ka san abin da suka faɗa yace na sani sai ya gaya mishi sai ya ta maki ya aka yi sani baya wajen sai ya ce ai Allah ne sa aka gaya mu yace lalle wannan Allah naka Allah gaske ne wannan Allah naka ku kula da shi <laughs> sai manzo Allah ya ce a'a ai ni Allah ne yake kula da ni ba ni zan kula da Allah ba Allah shi yake bani kariya da kulawa sai ya mishi wannan gyaran sai ya ta mamaki kaga da Allah ya shirye shi da sai ya musulunci sai ya gaya mishi duk exactly abin da suka faɗa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shirya da babban abokinsa sayyidina Abubakar akan da daddare za su fita sayyidina Ali kuma ya zo ya kwanta daga cikin wato ainihin abin nan wace cikin ƴaƴansa na na Fatima kenan ko hankalinta ya tashi lokacin da suka zo kofar gida suna hira suna cewa lalle yana ciki ba abin da ya rage illa mu shiga kai mu afka masa hankalinta ya tashi ta tana gaya manzala manzala sarki je shi ta kwantar mata da hankali saboda haka da lokacin da ya kamata ya fita su fita su yayi sai suka yi kokari suka kamo hanya za su fita shi da sayyidina abubakar alaihi salam suna za bakin kofa Allah subhanahu wataala sai ya jefa musu bacci bacci mai nauyi a wata ruwayar ma an ce manzala sarki ya dauko wata kasa a hannun shi da yazo sai ya watsa da ya watsa musu ba wanda bai taba ba sai baccin yayi nauyi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da ya fita ma har sun je bayan gari sun yi nisa ma a tafiya tukunna suka farka me ya faru ya aka bi mu shiga ba ha ah, mu sori mu shiga suna shiga suka ce gashi nan a kunce kafin su sara sai suka bude yafi suna bude suka ce wannan Aliyu ne haza Ali ina manzon Allah ya ce ai ya fice suka yi neman duniyar nan duk inda ya kamata su ganshi da sayyidina Abubakar duk ba su ganshi suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita to wannan shine abin da Allah ke faɗa daga cikin karamar da Allah ya masa da matsayinsa wajen Allah shine ya tsayartar da shi daga makircin mutanen gari gaba ɗaya kamar a ce Abuja nan kowa ya maka makirci ana so a zubar da jininka amma akwai wutar da ke abin kuma ya fi haka shi sa Allah ce wa iz yamkuru bika alladhina shine da ya je Madina wannan aya tana cikin suratul anfal anfal kuma a Madina ta sauka Allah ya saukar da ayar yana tuna masa ni'imar da ya masa wa iz yamkuru bika alladhina ka tuna lokacin da kafiri suke maka suke shirya maka makirci li yuthbituka ko dai su ɗaure ka su ɗaure ka har mutuwa ta zo maka su hana ka abinci su saka a kurkuku ko au tulu ko kuma su kashe ka au yukhruju ko kuma kuma su me su fitar da ke daga wannan gari ce wa yamkuruna wa yamkurullah ko suna makircin su Allah kuma yana mayar musu da wannan makircin wallahu khairul makir har zuwa karshen aya kaga makircin su ya kare Allah kuma sai ya kare manzo Allah sai Allah ya faɗi ayar domin ya tuna masa ni'imar da ya masa to alqadi iyad yayi ishara zuwa ga wannan kissa saboda ya gwada mana irin matsayi da daraja irin na manzon Allah sallallahu alaihi yanda Allah subhanahu wataala ya bashi kariya a Qurayshawa suka ce duk wanda ya je nemo manzon Allah da sayyidina Abubakar sallallahu alaihi wasallam ya kawo su ko da ransu ko kuma a mace za su bashi tukuicin raƙuma ɗari raƙumi ɗari fa ko yanzu raƙumi ɗari kuɗin ai ba na wasa bane kuɗi ne masu yawa raƙuma ɗari suka ce duk wanda ya je nemo su ya kawo su hayyan aumayitan ya dawo da su ko da ransu ko sun mutu za a bashi tukuicin raƙumi ɗari za mu zo mu ji kisan suraka bin malik wanda ya tafi neman su din shi kuma da ya ji wannan kwadahin wannan ladan ya me ya faru da shi shi kuma saboda ka a cikin wannan kisa ma akwai wato ainihin karama da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah yayin da Allah subhanahu wataala ya kare shi a cikin a cikin wannan shi yasa Allah ya alkazi ya zake cewa wa qaulihi ta'ala da fadin sa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru wannan aya ta 30 talatin daidai ke yana cikin suratul anfal domin anfal ga baki ɗanta aya saba'in da shida ne to wannan aya ta talatin daidai kenan wa qawlihi hakanan kuma akwai nuni akan da ishara akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi da darajarsa da makanansa wajen Allah a cikin faɗin Allah subhanahu wataala illa tansuru faqad nasarahu Allah wannan a cikin suratul tauba aya ta 40 illa tansuru idan kuka ki taimakon manzon Allah sallallahu alaihi to Allah ya riga da ya taimake shi ai ma'ana ana magana ne akan yaki in kun ki ku taimake shi isar da a sakonsa ku taimake shi ku taya shi ku je yaki wajen yaki ana magana da mummune ko to faqad nasarahu Allah to ai Allah ya riga da ya taimake shi domin faqad nasaru domin Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi thaniya thnaini wato ainihin yana ɗayan su biyu mana shi da sidina bakar iz huma fil ghar yayin da suke cikin wannan kogon da suka makale domin qurayshawa sun tafi bayan su kusa da makan suka makale a cikin wani kogo ga sunan sun zo kogon suna ta zaga amma ba su ganshi shi ba hankalinsu ya tafi sayyidina abakar yana cewa da waninsu zai ku ya kalli takalmin shi da ya gansu kai sayyidina abakar tsoro ya ringa jima ya ce ya rasulullah za su ga manzo Allah ya ce ba za su ga mu ba me ya tsammani ka ga mutum biyun da Allah ne na ukun su ya kake tsammani mutum biyun da Allah ne na ukun su ma zannuka bi sinanillahu thalithuhuma manzo Allah ya kuntar da sayyidina abakar me wato ainihin hankali ba za su gansu ba iz kulu li sahibi la tahzan manzo Allah yana cewa abokin sayyidina Abubakar wannan yana gwada matsayin manzon Allah a matsayin sayyidina Abubakar li sahibi abokinsa shine sayyidina wannan ittifaqin malaman tafsiri shine sayyidina Abubakar ban san yan shi'a ba da suke zagin sayyidina akwai ya za su fassara wannan ayar uku ko su da suke masa kiyayya suke zagin shi suna kokarin su cire shi daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan kuma Allah ya ce yayin da yake magana da abokinsa yana ce masa la tahzan kada ka ji tsoro inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar masa da nutsuwa wa ayyadahu bi junudin lam taraw Allah ya taimake shi da rindinar da bakwa ganin su wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla Allah ya sanya kalmar kafirai ta kasa kasa wa lahi al-ulya kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya wallahu azizun hakim wannan aya ta 40 a cikin suratul tauba saboda ka a cikin nan ma akwai wato ainihin girmamawa da darajawa da Allah subhanahu ta'ala da karama da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in wani ne sai a kama shi amma sun gaji da neman shi sun da ba su gan shi ba sallallahu alaihi wasallam sun shiga kogo ga kogon suna gani amma Allah ya tafi da hankalin sun kasa leƙawa cikin kogon har sai jina abakar yana jin tsoro inda za su yi sun kuya za su gan shi Allah ya sauka musu da nutsuwa ba su gan shi din ba to wannan ma yana gwada wace ainihin ni'ima da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta 40 cikin suratul tauba shine wa ma dafa Allahu bi inji qadi iyab da abinda Allah ya tunkuɗe masa ko ya ijiye masa anhu gare shi fi hadal kisa a wannan kisa min azahum na daga cutar su kafiran ba da taharrihim bayan sun riga da sun yi kirdado li hulki wajen halakar da shi sun gama shawaran su wajen halakar da shi iblis ya bace iblis ya bace da yaga sun shirya abin da ya masa dadi sai ya bace ko aka yi musu kamar yanda ya musu a yakin badar ai haka yi musu ma a yakin badar su dai kawai dan ba sa ganewa ne da ya kamata su gane to wannan tsohon ai ya taba wani tsoho ya taba zama anyan ba wannan bane amma sun makance da za su yakin badar ya zo ya ce musu ya ce musu la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum ayo ba dan adam din da zai iya cin nasara a kanku ni makocin ku ne anan ya nuna musu shi iblis din ne Allah ta falamma tara'at al-fi'atan yayin da aka fara gwabzawa fa ga jama'an musulmi ga jama'an kafir na kasa alaki bai sai ya gudu wa qala inni bari'un minkum ni ba ruwana da ku haka yace musu dama haka shi dai yake yace musu inni ara ma la taru ina ganin abin da ba ku gani mala'iku su gani suna saukowa sai ya gudu ya gudu inni kafin la yace yana jin tsoron Allah ta tafsir suka ce ya faɗi magana biyu ya yi gaskiya a ɗaya da yace yana ganin abin da ba sa gani shine mala'iku amma da yace yana tsoron Allah ƙarya yake ba tsoron Allah inni kafin la sai ya gudu ya bar su aka halakar da su aka yi nasara a kansu da kuma ya ce musu <laughs> zai taimake su to haka iblis yake idan sabo ne ma sai an ka zai an giza ka kai sabon sai ya tafi barka sai kai ta nadama haka iblis yake har a lahira ma haka zai ce ko fala me walum an anfusakum kun ganni ne da kuke cewa ni ne ba ni bane ba kar ku zarge ni ku zargi kawunan zai kokarin ya kwaci kansa amma ba zai yiwu ba to anan ma haka ne bayan sun yi ne halakar da shi Allah kuma ya tsartar da shi wa khulusuhum najiya fi amrihi da yanda suka tsantsanta ganawa da mitin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen su na nadwa din wajen taron su ya zama babu wanda suka bari ya shiga duk wanda ba memba bane na wannan sanad din babu wanda ya zo wannan mitin din kuma suka ɓata lokaci suna tunanin ya za a yi da shi manzon Allah din sallallahu shine wa khulusu min najiya wannan shine kamar yadda Allah ya faɗa cikin lafazin ya zo a cikin surati Yusuf ko falamma asu minhu sai ce me khalasu najiya ko to kaga khulus najiya shine a yi mitin wanda tsantsanta mitin a gana gana wata sirri domin a yi maganin wani ko wani abu makamancin haka duka amma Allah ya tsallakar da shi wal akhdhi ala absarim da yanda Allah ya rufe idanunsu inda khurujihi alaihim lokacin da ya fito suna waje suna zaune bacci ya kama su shine aka sai ala abin nan ala ala sun yi bacci domin ido shi yake yin bacci ido da zuciya ko su suke yin bacci amma ido shi yake fara yin bacci mai nauyi akwai yiwuwar ma zuciya ka tana kana dan jin abin da ake amma idan ka riga da ya danne sai ka yin komai ido da zuciya su suke bacci sai da su annaba an ce sukatan su ba sa bacci saboda haka wa zuhulihim an talabihi fil ghari da kuma yanda Allah subhanahu wataala bai ba su iko wajen gane shi a cikin wannan kogi kogo din sun kasa gane shi hankalinsu ya tafi sun kasa gane shi sallallahu alaihi wasallam duka wannan yana gwada a matsayinsa darajarsa wajen Allah subhanahu wataala wa ma zahara fi zalik da abin da ya bayyana a cikin haka din min al ayat na daga ayoyi wa nuzulis sakina da kuma saukan nutsuwa alaihi a gare shi ko Allah ma mutum yana cikin kogo amma Allah ya sauka masa da ni'ima da kwanciyar hankali sai dana baka ya zama shine yake jin tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana bashi da kwanciyar hankali domin ya samu nutsuwa sai dana bakar shi babban damuwarsa ba wai abin da zai same shi ba kada wani abu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban abin tsoronsa domin yana ganin risalan nan ba a gama isar da ita ba shi yasa ma da suna tafiyan wani lokaci ya dawo gaban manzon Allah wani lokaci ya dawo bayansa wani lokaci ya dawo gefensa na dama wani lokaci kuma ya dawo gefensa na hagu saboda wai kokarinsa kada wani abu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma manzon Allah sai ya nitsar da shi ya kwantar masa da hankali yake ce masa ya kake tsammanin mutane biyun da Allah ne na ukun su saboda haka ba za su gamu ba ko la tahzan inna Allah ma'ana kada ka damu Allah yana tare da mu ma'ana Allah yana tare da mu ma iya khasa ma'ana zai taimake mu zai kare mu zai ba mu kariya kuma har suka je Madina ba abin da ya same su saboda haka wa qissatu suraqa bin malik hakanan kuma kissar suraqa bin malik ma wannan sahabin yana gwada matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sa wajen Allah subhanahu wataala hasba ma zakar wa hadis gurgurdan yadda malaman hadisi suka ambaci kissar wasiyar da malaman uh, sira malaman tarihi fi qissatil ghar da inna kissan wato ainihin kogo din wa hadisin hijira da kuma wato ainihin labarin hijira in suka ba bada labarin hijira da labarin ghar suna ambatan kissar suraqa bin malik a baya na ce mana sun bayan sun tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita sun kasa kaiwa zuwa gare shi sun gama yawo sun dawo sai suka ce duk wanda ya je kawo manzon Allah da abokinsa sai na Abubakar za a ba shi tukucin raƙuma ɗari ko a raye ko a mace su dai kawo su to shine Suraka bin Malik a boye shi kuma ya fita ya tafi da dokinsa saboda shi gwani ne a sanin hanya musamman hanyar Madina ya san sai yake ganin gagara basa ta samun raƙuma ɗari bari ya kokari saboda haka sai ya wato ainihin ya fita ya tafi da dokinsa ya sokana yana ta gudu yana ta gudu har sai dina abubakar yake cewa ya rasu rasulullah ana bin mu a baya fa akwai abin da na manta wasu malami sun ce maza Allah sallallahu lokacin da ya fito daga gida lokacin da suke niyan halaka shi an ce wai yana karanta surat yasin wani hadisi ya zo da wannan ko waje Allah min bayna adihim saddan wa min kalfin saddan fa aghashayna fa hum la yubsirun da wani abu makamancin haka to amma dai gaskiya ba sai ingancin hadisin ba ma na ga malami suna kawo shi a cikin kisa Na na'am asiya ha eh, eh, malam gumi ko eh, na'am to ka gani to saboda haka sai surat abin malik sai ya fita domin baya so wasu su bi shi kada ya zama wasu su samu wannan tukwicin so yake samu shi kaɗai ka sarowa da ɗan adam shi kaɗai yake samu <laughs> samu tukuicin raƙuma ɗari so ya bi da doki ya tafi kuma ya gansu Allah da ikonsa ya kusa ma zuwa gare su to da sai jina bakare ya ankare yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana bin mu a baya fa sai Ah, manzo Allah sallallahu alaihi ya kwantar masa da hankali manzo Allah ya addu'a ya ce Allahumma kfinihi bima shi'ta wannan addu'a Allah ka isar da ni sharrin sa da abin da ka ga dama yana ganin su har ya fara ganin su ba kamar yana ganin ya samu nasara saboda haka nan take inda yake tafiya a dokin a gurin da yake babu yashi a wajen babu tabo babu ruwa amma sai kafafun dokin sa guda hudu suka lime cikin kasa duk kafafun dokin guda hudu duka suka lime cikin ƙasa ba gaba ba baya yanzu suraka bin malik ya koma shine yake neman taimako saboda dokin sa ya kafafunsa guda wadda sun rubta cikin ƙasa babu yanda zai domin manzon Allah ya yi addu'a akan Allah ya kare shi daga sharrin wannan da ya biyo su da abin da Allah ya so shi yasa idan zaka yi addu'a akan wanda zalunta ka kai addu'a ka baro Allah Allah shi san yanda zai ya kama shi wataƙila kai in kai addu'a Allah ya mishi kaza ba lalle bane ka gamsu Allah ya amsa wannan abin da ka ne ba din exactly amma in ka barwa Allah to Allah shi san yanda zai ya kama mutumin kamun da kai ma hankalinka zai kwanta saboda haka suraka bin malik sai wannan abin ya same shi ya rasa yadda zai ba gaba ba baya sai ya fara kururuwa yana magana da karfi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimake shi har ya bada alƙawari in dai ya fita daga cikin wannan musifar to ba zai cutar da manzon Allah da sayyidina Abubakar sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah ya yi addu'a ya samu fita ya zo ya same su suka yi magana ce ga abin da mutanen Makka suka faɗa saboda haka yanzu dai ya gane gaskiya a lalle a cikin wannan al'amarin akwai wani abu na ikon Allah har ma ya ji a ransa yana so ya musulunta amma dai Allah bai sa musulunta a lokacin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa alƙawari yace ai ya kake tsammani in ka waye gari ka sanya tufafin da sarkin Kisra yake sanyawa jikinsa ya ta mamaki ce mutumin da aka kore shi daga garinsu yanzu ma so yake je wani gari a bashi mafaka amma yana mu alƙawari wai Kisra wannan basarakin da duk duniya ana tsoron shi wai ni zan sanya tufafinsa shi mamaki yake saboda haka sai ya koma suraka bin malik ya koma gida ya ce musu bai gan shi ba bai ga manzala bai ga sajida bakar ba duk lokacin da za su yi hanyar da manzon Allah ya sai ya ce musu ai wannan hanyar na bi ta duk sani na da ilimi na na sanin wato ainihin map na hanyoyi ban gan shi ba ai nan kam na isan muku sai dai ku yi wani gudu saboda kai su wani hanyar daban ya ana su komawa can din har ma ya zama cewa ya koye imaninsa bai musulunta ba kuma sai daga baya da ya samu damar yin hijira malamai suka ce malaman sira suka ce abinda manzon Allah ya gaya mishi kuma sai da ya tabbata domin lokacin sayyidina Umar da aka yi rinjaye akan Kisra din aka kwace abinda suka mallaka din akwai wata doguwar riga ta Kisra duk sahabbai ba a samu wanda ta mishi daidai ba sai Suraka bin Malik sai aka bashi ya saka ya saka shine sai aka tuna mishi abinda alkawarin da manzon Allah ya mishi sallallahu alaihi wasallam wannan yana gwada gaskiyan annabtan manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam abinda ya faɗa bayan shekaru kuma ya zo ya faru har suraka bin malik da aka zo za a karba sai ce a wannan aina wani manzon Allah ne bani to sai sayyidina umar ya ce masa a'a ai dan ya gaya maka zaka saka baya nuna ya baka mun gane da ya nuna gaya maka zaka saka kuma abin da ya faɗa ya tabbata gashi ka saka kayan kisra ko saboda haka sai aka karba daga gare shi wani abin ya tabbata saboda haka suraka bin malik dalilin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mummunan sharri dalilin sa ne yasa kuma ya musulunta wannan yana ƙara gwada menene ajaib da kuma matsayi da daraja na manzala sallallahu da kuma yanda doki kafafunsa guda hudu suka lumi a cikin ƙasa a wurin da fako ne wajen wurin ba yashi bane ba kuma sahara ba ba kuma taɓo ballantana ruwa ballantana a ce ne sa kafafun suka makale a wuri ne wanda yake tsandauri ne amma kafafun suka zurma ciki suka makale saboda Allah subhanahu wataala ya ba manzon sa kariya daga wani abu da ake nufin sa na sharri sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi sa alqadi iyad yayi nuni zuwa ga wannan kisa ta suraka bin malik akwai lokaci ko nar time yace wa minhu yana daga cikin wannan din abinda Allah subhanahu wataala ya gudana matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wataala inna a'tainaka al kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal absaratul kautsar aya ta 1 zuwa ta 3 ma'ana Allah yake ce masa lalle mun baka mun muka baka al-kautsar saboda haka kai sallah ga ubangijinka kuma ka soke dabbobinka ko na hadaya ko na layya domin annaru ana yi wa raƙumi ne sokewa maimakon yankawa ko inna shani aka huwa abtar hakika makiyinka wanda yake gaba da kai shine mai yankakken baya ko kuma shine mara alkhairi ko kuma shine babu alkhairi a tattare da shi kaga a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala al-qadi yake ta alamahu Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi ma atahu da abin da ya bashi domin yana daga cikin girmamawa da sanya farin ciki idan aka yi ma kyauta kafin a baka a sanar da kai zai sa ka ringa jin farin ciki da shauƙin zuwa ka samu wannan kyautar ko cewa ne ai an yi maka kyautar miliyan ɗari ko za ka karɓa ranar litinin to ya fi daɗi a kan sai ranar litinin a gaya maka saboda za ka yi ta farin ciki ne kawai farin ciki ka ringa yafe wasu bashi ka ringa abin nan bacci ma kila za ka kasa yi misali misali nake bayarwa to haka Allah subhanahu wataala ya giro manzo Allah ya ce masa ya bashi alkausara an bashi alkausar tun yana duniya aka saukar da sura ana sanar da shi wannan to wannan yana gwada matsayinsa da darajarsa alkausar abin da fi inganci shine yanda manzon Allah ya fassara menene kausar yace wata korama ce mai girma wanda yace gefen ta guda biyu menene yace a zinari da azurfa an ba na manta ba akwai kofuna a kusa da shi na shan wannan ruwan adadin su kamar adadin taurari ko duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai samu kishirwa ba har abada shi kadai ne aka ba wannan abin nan din wannan me wannan alkausar din wanda malamai suka ce duk wanda Allah ya nufi shi da rama to zai sha ruwan alkausar in ka sha ruwan alkausar ke da kishira kuma har abada kuma alamun ne na cewa mutum aljanna zai tafi kenan to kuma alkausar din akwai wanda za a kore su daga ruwan alkausar min manzo Allah sallallahu alaihi al'umma in suka fito daga kabari suna jin kishirwa za su same shi al al-haut na alkausar ko wani abu makamancin haka a tafsirai ta shan ruwan amma sai manzon Allah ya ga mala'iku suna koran wasu sai ce ku bar su ai al'umma ta ne su ce a ai bayan ka sun canja ko dai sun canza da bidiyoyi suna addini bayan da ka karantar ba ko kuma sun kafurta sai manzon Allah ke ce a yi can su A can da su inna lillahi wa inna ilaihi kaga wannan shine karshen tabewa da hasara ke. da saboda haka alkausar din yana gwada matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce hauduhu shine tafkin sa wakilau suka ce a'a naharun fil janna wata korama ce a cikin aljanna wakilau suka ce a'a alkhairul kaseer abinda ake fi alkausar shine alkhairi wanda yake mai yawa wakilan su ma suka ce a shafatu ai ceton nan shi ake nufi da kausar amma dai nace mana abinda manzo Allah ya fassara shi ne abin dogaro wakilan su ma da suka ce al mujizatul kathira mujizozi masu yawa ne al kausar wakilan su ma da suka ce an nubuwa an nafta wakilan suka ce al ma'rifatu ilmi thumma ajaba anhu a cikin wannan ayar sai Allah subhanahu wataala ya amsa masa ajaba anhu aduwahu ya amsa wa abokin gabansa ya bawa abokin gabansa amsa wa radda alayhi masa raddi da faɗin Allah subhanahu ta'ala inna shani aka huwa al-abtar wannan makiyin naka shine mai yankakken baya daga cikin kafirai ai aduwa ka makiyinka wa mabghidika wanda yake jin haushinka shine al-abtar al-abtar suka ce al wulakantaccen mutum al-zalil makaskanci awil mufrad ko kuma mutumin da yake shi kaɗai ne kwata kwata ba shi da yaya ba shi da wani zuri'a bayansa al-wahid wanda yake shi kaɗai, allazi la khayra fi wanda babu alkhairi a tattare da shi kaga anan Allah subhanahu ta'ala ya masa albishir da alkawthar sannan kuma ya bashi ya ba wa makiyansa amsa wanda suke kinsa domin abinda kafirin suka faɗa lokacin da ɗansa ya rasu alkasim sai suka ringa cewa ai shikenan ma yayansa sun kare yanzu ba shi da wani ɗa da zai gaje shi manzon Allah ya aftar yana mutuwa shikenan risalarsa ta kare ba za a sake jin risalarsa ba suka ringa gaya masa wannan mummunan magana to sai Allah ya ce inna shani aka huwal abtar wannan mai gaya maka mummunan magana makiyinka shine mai yankakken baya wanda ba shi da zuriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana da zuriya kuma addinin sa abinda suke faɗa din har tashin alkiyama yana saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ba su amsa to wannan wannan sura suratul kausar ita ma abinda ta kunsa yana gwada wato ainihin karamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa sa wajen Allah subhanahu wataala ina ganin lokacin kira sallah yayi ko za mu tsaya anan sai mu raba wannan babin insha Allah in Allah ya kai mako mai zuwa sai mu karasa mu karasa shi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi ka hada mu aladan gaba daya wanda muke kuskure saboda karancin ilimi ko bincike Allah ka yafe mana Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu ka ba mu ikon aiki da abin da muka ji Allah muna roƙonka ka saka mu a cikin ka na gari ka wanda suka rasu rayu bisa sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam Allah ka saka mu a cikin ka masu shan ruwan alkausara Allah ka yi mana muwafaka da dukkanin wani alkhairi ya Allah duk wani abin tsoro da duk wani shari'a Allah ka kare mu Allah ka zauna da mu lafiya a wannan ƙasa mu duk abin da yake ba mu tsoro ko yake ba mu wahala Allah ka kama da sauƙinsa